yawwa insha Allah yau darasinmu za mu yi shi ne akan nuna yadda wanda yake da youtube channel zai rika kwafar link na application da ya jawabi a kan shi domin ya sauƙaƙawa waɗanda suke da buƙatar neman wannan application ɗin yadda za su same shi ba tare da sun sha wahala ba to shine za mu nuna yadda za ka kwafi link ɗin ka ajiye shi in ka gama bidiyon ka kana da buƙatar ka yi festin ɗinsa a wannan bidiyo sai ka ɗauko shi ka je inda kake da buƙatar ka yi festin ɗinsa ta yadda shi mai wannan kallo na channel ɗinka zai yi amfani da wannan link domin ya je kai tsaye ya downloadin na wannan application ɗin ba tare da ya sha wahala ba ku biyo ni kamar kullum za ka je play store ne kamar haka yauwa bacin ka je play store sai ka shiga ɓangaren search in ka shiga afon wannan fa ba dole sai mai youtube channel ba zai iya mora wannan abin har wanda ba shi da youtube channel in ya ga application ɗin abin ya burge shi yana so ya je ya amfani da wannan application da aka jawabi a kansa shi ma haga zai iya zuwa cikin sauki a je ya lalubo shi yawwa idan ka shiga ɓangaren search sai ka rubuta application ɗin da kake so ka ɗauko misali bari mu rubuta logo maker gashi na ya fito ma'ana application da ake amfani da shi wajen yin logo misali bari mu ɗauki wannan na uku sai mu sai mu shige shi kamar haka to yanzu a nan muna so mu kwafi link ɗinsa ne tun dama taken labarin namu ko kuma bidiyon namu shine yadda za ka kwafi link ɗin application to yanzu nan sama daga ɓangaren ka na dama a saman screen ɗinka ga ɗuwaguna nan guda uku sai ka danna su kamar haka da ka danna su ga alamar share nan ita ce ta farko a rubuta share sai ka danna ta kana danna ta zai watso maka falloji kamar haka ya danganta idan kai tsaye za ka yi sharin ko kuma wani za ka tura wa za ka shiga ga bangaren message na in ta message za ka tura mai idan kuma gmail ne ga shi nan in whatsapp ne in facebook ne ga shi nan amma kai kana so ne mai ka ajiye wannan link ɗin domin ka riƙa amfani da shi saboda haka kai inda za ka shiga sai ka shiga ɓangaren message misali sai ka danna shi kamar haka kana danna shi kamar haka kun ga ga link nan ya bayyana wannan link ɗin da ya bayyana to kwafar shi a nan za ka yi sai ka matse shi kamar haka misali sai mu kwafe shi nan sai mu danna wannan kwafi din aga mun kwafe shi to ba ruwanmu da wannan sai kawai mu fita mu je inda muke so mu ajiye wannan link din ta yadda idan muka yi bidiyo ko muna so mu tura wani wannan link din za mu je mu ɗauki wannan link din kai tsaye sai mu saka shi a inda muke so ta yadda mai buƙatar wannan link din zai danna shi ko ya yi clicking a kansa sai ya kai shi ga wannan application ɗin da yake so misali ni yanzu zan iya zuwa ɓangaren tudu ko kuma not a wata wayar sai in ajiye kayana misali ni ina amfani da tudu yawwa gashi nan na wuce shi nan tudu na gani wajen yin rubutu ne domin ajiye maka ya tunatar da kai wani abu nan sai yan danna nan an gani gashi an rubuta title kawai sai in matse haka na matse haka gashi ya rinna fest sai yi paste ɗin abu nan sai rubuta danna wannan don ɗin ga gashi nan ya ajiye mu saboda haka duk sai na yi bidiyo ina so in yi effectin sa a wannan bidiyo musamman ma ɓangaren comment nan zan je in ɗauko shi sai in je ɓangaren comment zan iya cewa ga link ɗin nan na wannan application ɗin kawai sai an yi pasting yadda mutum zai iya shi kuma clicking ya kai shi kai tsaye inda yake su domin ya yi amfani da shi ina fata idan wannan bidiyo ya ƙayatar da ku kuma ba ku wani subscribing tun a farko ba za ku danna alamar jan rubutu da yake kasan wannan bidiyo domin ku wani subscribe na gode salamu alaikum